mutane na sun ce mun in je nemi senate duk da dai da farko na yi turjiyan bana so in nema amma tun da su suka kira ni daɗin masu suke zaɓa na ke naga in nace ba zan je ba gobe watakila wani bukata na nema zai taso ba zan iya samun yadda nake tunanin ba Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdul. Batun cin zarafin mata ta lalata wani lamari ne da ke ƙara ta'azzara tsakanin al'umma, inda mata da dama suke samun kansu cikin halin tsaka mai wuya a wurare da dama kama daga makarantu, ma'aikatu, har waɗansu lokuta a wuraren ibada. Za mu haska fitila kan wannan lamari. Mun kuma gayyaci likita domin fayyace wa mata muhimmancin gwajin lafiya ko da kuwa suna jin garau. Yau kallabin mu ta mako wata mace ce da aikin alheri ya sa ta yi fice har ya kai ta ga yin tarihi a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Za ku ji kowa ce ce, ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar mu da mu ta mako bari mu buɗe babin da batun cin zarafin mata ta fannin lalata da ke ƙara ta'azzara tsakanin al'umma duk da yake ana hukumta kalilan da suke shiga hannu galibi suna cin karensu ba babbaka. Shirin kallabi ya zanta da waɗansu mata da muka sare sunayensu waɗanda suka fuskanci wannan lamari. Lokacin ina diploma ne a poli. Normal IT ɗin nan da ake yi ɗin nan aka tura mu IT. Na nemi wurin IT ina zuwa. Akwai wanda nake aiki a ƙarƙashin shi lokacin. Ya dinga nema na kuma ni na zo na gane neman ba wai neman arziki ba ne saboda menene shi mutumin nan matan shi hudu ba aure na zai yi baki nan ya dinga min dabara ya dinga min dabara da nan nuna mishi ban yadda ba ya dinga takura ne wurin IT din nan na ga ba zan iya ba ni kuma ba yadda da shi zan yi ba a lokacin kwata-kwata shekaru na goma sha takwas ba wai wani wayo ne da ni ba kawai dai Allah ya taimake ni dan islamiyan da kake zuwa dan nasiyar da iyaye ke maka da kai cewa zina ba kyau menene menene muhammala da namiji da ba ma'azamin ka bane da sauransu shine kawai a kaina a lokacin da kuma buri na da na dauka na so in yi karatu ni ma in zama wani abu na gama zan iya ba ni kuma na kasa zuwa gida na faɗa a gida kawai sai na daina zuwa wurin ya ce shi ya fi min hankali ya dinga threatening ina ya ce ba zai signing logbook ina menene menene na kiyarda dai na daina zuwa wurin so ashe md din wurin ya lura ba na zuwa sai ya tambaya ya ce wai wannan yar it din na ina take sai aka ce mishi ai na daina zuwa ya ce a haka ake wasa kuma nan gama aiki in zo in dinga roƙo a sa min hannu saboda je musu ƙarya na yi aiki shi fa ba zai yadda ba yasa aka nemo ni ya kira ni ya tambaye ni na gaya mishi na ce gashi gashi gashi gashi gashi ni kuma na ga ba zan iya ba garan hakura na nemi wani wurin AIT din ban samu ba na nema na nema ban samu ba this is something da zai iya sani a kara min shigara daya a school amma duk haka ban daddara ba personal experience ina da wannan kenan akwai wata yarinyar da na sani ta nema sista ta kitso ne mareniya ce tana zama a gidan yar mamanta yaron matan da take zama da ita sai irin rinka kamar irin shi disciplinarian din na kenan ya cusa ma yarinyar nan tsoron shi yarinyar tana jin tsoron shi yaya kaza yaya kaza bai so kaza yaya kaza bai so kaza daga haka saboda tana jin tsoron shi da irin shi kuma ga shi ustas ustas ne a cikin gida ana jin tsoron shi ana yaya kaza yaya kaza ya dinga manipulating yarinya har ya fara lalata da wannan yarinya amina yarinya ce karama mai kimanin shekaru sha shida wacce ke zaune a gidan da yaya take aure ta bayyana min kai tsaye a zantawar da muka yi da ita wayar sadarwa inda take bayyana min halin da take ciki da mijin yayar tata ga abin da ta ce Ni dai ƙanyi ɗakin mu ɗaya da ita ya ta ce. Ni ce ƙaramin ƙanwarsu. Sai ta je ta ɗauke ni a maimakon in taimaka mata ita ma ta taimaka min ta mai da ni makaranta. To mijinta ya bata goyon baya akan ta ɗauko ni. Ita ma tana ce ta mishi da to ba shi da matsala. Bai daɗe da tsoro da wani abubuwan da yake yi ba. Yana ina yawan son ya rinka taɓa ni haka yana min magana sai yana son ya rinka taɓa ni ina matsawa. Ko ya aike ni in ɗauko mashi abu na da kuma shi na so taba ni wuri ga mu shi abu ba na ce shi ya bari ya bari ka daina ya ya bari sai dai ma ya ce wai ni ne ma ke da kyau kaza kaza to ban da kyau kaza kaza na ce mashi jiya to ni dama ina so in birge ka ne ai ban so dama in birge ka in na birge ka za ka cutar da ni to ban so shi ya ce haka kika ce ya ce eh na ce da ko in na gaya mata sai ta daɗe sanar za ta yi duk ta yaya za a yi tunanin zai iya yin mun haka suna da 'ya'yansu yanzu in ɓata zaman su mm, amma yau na gaya ma wata wanda nake ban ta ɗakin mai kama ɗaya ina mata kuka na ce mata ni kin kin da amma na yaya ta tana can makaranta ba ta dawowa sai misalin ƙarfe uku yana zuwa aiki da yana fita lokacin da bai kula ni ba ruwan shirin yana fita ƙarfe takwas bakwai da rabi ya fice wani zama ni kafin ma mu tashi bacci ya fita to amma yanzu sai ya kai gurin sha ɗaya sha biyu bai fita ba ai ba na zaune saboda idan na tashi ni wanke wanke ni wankin kayan tsarin yaran nan ba zan shigo ɗakin ba idan ka aikin ma ba zan yi da sauri ba saboda ban san in gama idan ka kira na in sai ce yanzu ko ina neman wani abin in zo in kama shi nema eh shi ne ko in ki zuwa in ki zuwa idan ka faman kira sai ya fito da dangatsiyan shi ce to in zo in ci to ba zan zo ba ni ai sai iya ma kila ya gaya mata ya ce in ya sami wani abin ba na yi to ba zai gaya mata ba yanzu ke kina ganin ya za iya da sani ai da matsala in ta sani shin wallahi ko ba abin da ni ba na shigan banza wata shafi wata riga nake da ita ma kwaya daya wata shet haka kuma ita ma dan in ma zan sa ta ina sa hijabi kuma ba wai ma masu tsiya bane yaya na ta zan ita saboda ta yi mata yawa ta zan ita to ita ne kawai ba na saka wando in zauna ni a gidan ni ko ma ma iya daddare ne nake cire hijabi ko kuma idan na ga tana gidan sai ta ce mun amina maki dinga sa hijabi in cire in aji na yi kuka da idan har na kwanta fuska na tana kumbura kuma in na gan shi ko ina jin tsoro ba na son ya kira ni gaba na zai dinga faduwa in dinga jin tsoro To nan gaba a cikin shirin zamu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan lamari da nufin neman mafita. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da aikin alheri ya sa ta fice har ya kai ta ga tarihi a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Ga kallabinmu ta mako. Sunana Right Honorable Fatima Binta Bello, ni 'yar jihar Gombe ce, kuma 'yar siyasa ce, 'yar kasuwa, mai sarauta ce. An haife ni a jihar Delta, ran ɗaya ga watan hudu shekara 1971 bayan yakin basasa so kaman kusan ma ni ce first baby <laughs> na barak din lokacin babana soja ne so <laughs> dole muna yawo mm. daga delta da na fara kaiwa dan shekaru muka yi sokoto daga sokoto muka dawo muka yi ta gefen kasan yarba specifically a ondo state mm. so a wurin da na fara shiga boko na primary school ina a wurin babana ya dawo arewa na dawo na yi wtc bajoga daga wtc bajoga ina gama dama ina sha'awan koyarwa na zama malamar makaranta mm. na shekara biyu to lokacin da shekarun ba yawa ne da su bakin san a da in ka zama malami ana so a ga ka cika ido da sauransu <laughs> so na ga dai kaman akwai yarinya ce lokacin eh, yarinya ce sosai ke na ga maybe ban fitting into abun ba amma it has been my dream in zama malama alhamdulillah na yi koyarwa na shekara biyu na zo na samu aiki a state minister of eh, works has clerical officer lokacin ana tsohuwar jihar bauchi na yi aiki na shekaru da ɗan dama na tafi ina aiki na je na diploma a public admin a jos na dawo ina aiki ina cikin aiki na ji kawai ba na sha'awan aikin kuma he na ajiye aiki na na ajiye aiki he a 2006 shekara na shida kenan mm. he mai girma gwamnan gombe lokacin na gina makaranta a ƙauyenmu lokacin na ba su kyauta ke da kanki ni da kaina a 2006 saboda kafin 2006 na gina makaranta yana ji 2005 ne na ga ana bukatan ajujuwa na je price giving day hakan nan aka ce ana neman a kuskure ajujuwa he na ce zan ba da dubu ɗari biyu a lokacin aka ce a kin bayar fa ba zai yiwu ba kar a cinye kuɗin aka ta bani dai shawara he na ce to a bani filin ya foundation kowa ma ya zo ya ɗora to da na foundation dai he na ga aikin ba na tsayawa <laughs> ba ne ba kullum ina son ga na ɗora wani abu har dai na zo na gina azuzuwa uku da ɗan ɗakin malamai kaɗan a tsakiya staff office kenan ake cewa ke na ba community ina to lokacin da zan fada makarantar nan lokacin ne na san na shiga wani hali saboda da na rubuta a state government tun da secondary school ne zan ba da wurin he aka fito min da wani irin adawan da ban san kan shi ba mai ya shi lokacin shi dan siyasa ne ni bana siyasa a lokacin kin ma yi aure kenan eh na yi aure na ma aihu lokacin ɗana bai fi shekara uku zuwa hudu ba so he suke cewa wai ai mijina yana bani kuɗi ina zuwa ina so in yaƙi su ne lokacin pdp ne take gwamnati a gombe he aka je aka ce mai girma gwamna kar a karbi ajujuwan kar a karbi ajujuwan ma a wurina na ce to ni na aikin alheri ce kar a karba aka ce bara a karba ba na ce to ikon Allah he lillahi na zo dai na yi shuru shi gwamna ya sanni da suna ni kuma ban san ma ya sani ba ke wani rana ya sa kanin shi a nemo ni aka nemo ni na zo ya ce min me kike nema na ce babu an ce kin gina makaranta na ce eh ba su da ajujuwa ne mai girma gwamna na taimaka tun da garinmu ne ke ya ce to ina godiya ba kya nema wani abu na ce ba na nema to sun zo sun dame ni da kaza kaza na ce wallahi ba ko daya shikenan he ya ce za ki siyasa na ce zan yi tunani dai eh, amma in ka karbi makarantan hujjar da kika bashi eh na ce in ka karbi ajujuwan da na gina zan shiga siyasa he ya ce mun haka ne na ce eh haka ne ya ce to ajujuwan nan za a za karba amma ni zan yi tafiya gobe mata na first lady da chief of staff da youth leader na state za su je su karbi makarantan nan he na sujada na ce alhamdulillah burina ya cika zan shiga siyasa ran kai daɗe ya ce za ki shiga na ce eh. na ce ranar ka turo min da chairman na local government na jam'iyyar ka da woman leader na jam'iyyar ka na local government da ward ward chairman da woman leaders na ward ward su wayannan zan ba su keken ɗinki sha ɗaya wayannan babura sha ɗaya he ce binta ba wani ba wani ba kusa rana za ki nema ba na ce a'a ni ba na ban san ya ake siyasa ba but ina so in ba su abun aiki he ce to shikenan aka zo aka yi taro aka karbi ajujuwa aka zo aka yi jawabai na karbi katin jam'iyya rana shekarun ki nawa lokacin shekaru na lokacin 29 na karbi katin jam'iyya da na karbi katin jam'iyya aka zo zaɓe kafin a yi zaɓen 2007 zai nemi second shi 2006 he ya bani deputy chairman na local government dina da za a bani chairman na can an bani gaskiya ina da sharaɗi kuɗi ba zai zo talaka yanzu yana kuka ban ba da kuɗi ba kuma ba zan jira yana bi due process ba kar a zo a kama ni <laughs> aka ce a wannan za ta yi barna aka ce a bani deputy a ce dai ina cikin mutanen a tafi da ni na karba muka yi zaben 2007 ana gama zaɓe ya kira ni da kanshi ya ce mun duk mukamin da kike so a gwamnati zan baki ke na ce ni ba na son mukami ya sake tambaya na na fashe da kuka ya ce me sake kuka na ce kanin mama na yana kwamishina a tenuwanka na farko yanzu kuma ba zan iya shiga cikin harkan mulki ba saboda kar ya ga kamar na masa sanadin barin mukamin da yake kai ta ai kanin mamanki da ke ba ɗaya bane ba mutane suna son ki ni kuma ina son yi aiki da ke ke na sake na tsuguna a gaban shi ina kuka na ce to shi ya za ka yi da shi shi yana da iyali ya auro yar mutane da 'ya'ya ni kuma gani nan ni da mijina mijina yana wani lokal government ne ke ce ba damuwa zan ba shi special advisor dukkanmu a gida ɗaya ya bani kwamishina ya bashi special advisor kwamishinan me na mata da da abun nan walwalan jama'a da yara minister of women affairs social development hmm. so na yi aiki a wurin shekara hudu to ina kwamishina ne da na je na yi first degree dina don lokacin na zama kwamishina ina da diploma ne na je na yi first degree dina a wace jami'a a university of maiduguri na gama ina dab da gamawa na shiga takarar house of reps allah ba ni nasara na ci zaɓe daga nan na zo majalisar tarayya na yi shekara hudu aka koma mutane na suka cin sake takara yi takara na nemi still house of reps daga wani shekara zuwa wani shekara 2011 zuwa 2015 ne first tenure na zo kuma na sa'a a lokacin na samu chairman don in lura da majalisa hardly first time a ya zama committee chairman amma da yake da muka zo duka mu kusan sabbin 'yan majalisa ne muka zo a karnin he na samu chairman na women in parliament wanda kuma ba wai a national assembly ba ne kadai ya comprising mata da suke jiha kansiloli duk dai zaɓe biya mace wanda dai an zaɓe ta ta fannin dokoki har kansila suna ƙarƙashin wannan kwamiti ɗin so na yi aikin shekara hudu ina house of reps ina kuma lura da wannan kwamiti ɗin 2015 zuwa 2019 kuma na sake dawa majalisa a karni na takwas da na da a karni na takwas fortunately enough he a northeast gaba daya ni kadai ce na dawa majalisa a jam'iyyar pdp lokacin guguwan tsunamin baba buhari ya kwashi mutane da yawa so na yi sa'a dai mutane na suka dawo da ni to da na dawo he aka zo ana maganan shugabancin majalisa he dogara ya ce to tun da ni daga jam'iyyar adawa ne kuma ni kadai ce a the whole north east yana da kyau a ɗauko ni a kawo ni cikin harkar mulkin majalisa a nan ne aka bani shugaban <laughs> marasa rinjaye na tsawatarwa gefen tsawatarwa muka yi shekara hudu a majalisa muka yi da aiki a wannan dama na biyu din ma na samu ƙarin girma wanda na zama vice chairman na commonwealth parliamentarian african region mm-hmm. ne shi ma shekara hudu ina tare da commonwealth parliamentarians aiko alheri ya biya honorable binta Ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da ya hana honorable komawa majalisa bayan cin zaɓe karo na biyu duk kuwa da goyon bayan da ta ce tana da shi tsakanin al'umma. da La bari kuma mu koma kan batun kula da lafiya inda muka gayyaci likita na'iba Idris wadda ta yi cikakken bayani kan mahimmancin binciken lafiya musamman ga mata. ko da suna cikin ƙoshin lafiya. akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba abin da muke kira su asymptomatic kenan za ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu to mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum to wani sa'in tana cin mutum ɗan adam a jika tana cin shi amma in ba ba wannan check up mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a ɗauki taimakon gaggawa menene ma mahimmancin binciken lafiyar jiki ga mata yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check up ɗin ko mace ko namiji yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana ɗauke da wata matsala ko cuta to a lokacin da za a gane to kin ga a lokacin za a fara wa mutum magani da wuri ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana ana kakanni kai daga ina za a fara to amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kin ga idan mutum yana zuwa check up kin ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan risk wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta to duk waɗannan abubuwan su ne suke da muhimmancin mutum ya dinga zuwa yana check up kamar kaman hawan jini ne wasu za ki ga ba sa nuna alamu sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai na ciwo a hannu yana ciwo to amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din wato hawan jini sai ki ga ya hau su basu ma sani ba kwata-kwata to muhimmancin da ya fi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai wasu gabobi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyarsu akwai gabobi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyarsu amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci muhimmanci na ɗaya akwai sankaran mama shine breast cancer sai kuma na biyu akwai cervical cancer wato kansar bakin mahaifa kin ga ita breast cancer mutane da yawa a duk duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check up ɗin da suke zuwa ne wato binciken lafiyarsu tunda a nan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check up ba sai ga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta to kin ga su kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani to kuma ita aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkiya ba tare da wata matsala ba wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri to shi yasa ake so wannan check a dinga zuwa na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifan ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test wato pap smear za a ɗauki sample a bakin mahaifan nan a bincike a gashin wajen na yana da alamomin samun wannan kansa ɗin kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kin ga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai da ci to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara tara ana iya ba mutum ma rigakafin ta to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta sai kuma wasu hada da kamar su hawan jini su ciwon suga olsa haka da wasu dai abubuwa dai da suke addabin mata to shine ya kamata mata dinga binciken wa'annan gabobin yana da mahimmanci. wa'annan gabobin balin aka magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansa inda suke addaban mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin a kasar mu haka ta Najeriya kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya din kenan wato medical check-up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi bane baya son zuwa asibiti kwata-kwata sai abin ya ci ya cinye. To sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan bayani. Nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin a wannan makon sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwarki ga yayata yunkurin da mata ke yi na ganin ci gaban al'umma da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da matan ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Madina Dauda da kuma Hauwa Umar a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka, ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,